ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau asabar 11 ga watan ramadan hijira nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da 28 ga watan fabrairu shekara ta 2026 muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a gurin kowa cikin nimar Allah da su da kaddarawarsa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin Marigayi, malam salihu Ramma, Allah ka haɗa mu da shi a gidan aljanna daga nan ma'asatul islah unguwar ɗan dutse norot tun wadan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan ne tafsirinmu na goma sha ɗaya a wannan shekara kuma tafsirinmu na goma sha ɗaya a wannan sura mai albarka suratul an'am Allah ta'ala ka haɗa mu da alkhairan da ke ciki gabanin mu ci gaba da tafsirin kai tsaye akwai ɗaya daga cikin makwabta hajiya habiba in ba manta ba matar ciro ciroman shantalin zazzau kamar yadda ta saba duk shekara manama ta aiko da Alkur'anai guda shida tana roƙon a sa ta addu'a da ita da ‘ya'yanta da iyayenta da mijinta da kuma ‘yan uwa baki ɗaya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓa daga gurinta Allah maɗaukakin sarki ya sa duk harafin da za a karanta ya zama tana da lada Allah ya ɗaga darajarta a duniya ya ɗaga darajarta a lahira mahaifiyarta ita kuma ta aiko da atamfofi guda goma ta ce a raba ma marayu da mabukata ta ce a sa ta a addu'a tana fama da ciwon ƙafa. muna roƙon Allah ya ba ta lafiya Allah ka sa jinya ya zama kafara a gare ta Allah maɗaukakin sarki yanda ta suturta mabukata Allah ya suturta ta a duniya da lahira idan kuma rayuwar mu ta zo ƙarshe Allah ka sa mu cika da imani akwai uwar gidan baban ko hajiya binta in ban kuskure ba ta aiko da kudi naira dubu hamsin ta ce ita ma a sa ta addu'a a mai ‘ya'ya da iyaye da dangi da mai gida addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa daga gare ta la ya saka mata da alkhairi Allah ya yawaita dukiya ya sa ma ‘ya'ya albarka Allah maɗaukin sarki ya ɗaura mu akan abin da yake so ya da shi abu na biyu kamar yadda muka yi kira jiya tafsirin maza to yau ma za mu yi irin wannan kira a tafsirin mata cewa Najeriya ta shiga wani yanayi arewa abubuwan sun lalace suna ƙara lalacewa kuma sun doshi ƙara lalacewa kada mu taƙaita matsalolin arewacin Najeriya da shugabanni da jami'an tsaro da malamai su kaɗai wato matsalolin arewacin najeriya matsaloli ne da sai an hada karfi da karfi kowa akwai gudunmuwar da zai bayar ɗaukacin 'yan najeriya babban gudunmuwar da za su bayar shine yin addu'a musamman a wannan wata kuma musamman a lokacin bude baki kun gana gani dai babu zaman lafiya a arewa ana kashe mu a gidajen mu. a hanyoyinmu a masallatanmu a kasuwanninmu komai na arewa ya lalace kuma yana kan lalacewa babu kamfani a arewa yanzu zariyan nan kawai idan ka tafi cikaji za ka tarar da kamfani ya kai hamsin hamsin ya riga ya mutu da sunan gurin industrial area gaba ɗaya sun mutu duk abin da za ka gani daga arewa in za a kai shi kudu to mushe ne tsofaffin motoci jari bola datti ƙazanta su ne kawai arewa babu wani abu da ake cin moriyar shi a ƙasan nan wanda a arewa ake kera shi dama abin da ya rage mana dabbobi to yanzu ma dabbobin an ce ba a yadda a kai su ba sai an kafa dokoki babban abin da Allah ya mana shine zaman lafiya aminci to yanzu an raba mu da shi so muna kira ga 'yan Najeriya baki daya da kowa ya zo addu'a ya sanya Najeriya addu'a ya sanya arewa a addu'a kamar yadda muke kira ga shugabanni duk abin da kuke mana to akwai abin da muka fi bukata shine zaman lafiya muna kira ga gwamnoni da jami'an tsaro da gwamnatin tarayya da individual duk wanda zai iya ba da gudunmawa game da tsaron najeriya da tsaron arewa da zaman lafiya da kwanci hankali kowa ya ba da tashi gudunmawa. malamai ku faɗakar da mutane kuma a karantar a dinga shiga dazuzzuka ƙungiyoyin fulani wanda ko aka jarabta da wannan ta'addancin a samar da malamai a daina barin yara da jahilci duk lokacin da al'umma ta zauna a cikin jahilci babu ta'addancin da ba za ta yi ba iyayen yara ku kai ƴaƴanku makarantu kar ku bar wani yaro baya islamiya duk yaron da ya taso baya ilimin addini bai ilimin rayuwa babu ta'addancin da ba zai yi ba muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitina Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ka zaunar da Arewa lafiya ya Allah ka kawo ƙarshen da jini a arewacin Najeriya ya Allah ka kawo ƙarshen zub da jini a arewacin Najeriya Allah waɗannan ƴan ta'adda yi mana maganinsu ya Allah waɗannan ka yi mana maganinsu ya Allah ka sa su zama tarihi ya Allah ka sa su zama tarihi waɗanda suke hannu ya Allah ka kubuto da su mu da mu shiga ba ya Allah ka tsare muka bari ka karka bari mu shiga Don rahamaka ya kai mafi rahman masu rama Allah ka datar da mu ka karba addu'o'in mu alaramma me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ نعم أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما wannan aya mai alkhairi da albarka akan ta kamata mu tashi amma jiya muna da guntun wani bayani da bamu karasa shi ba ko to Allah ya makaranta mana ayar da muka kwana akan ta jiya al-qayyum فوق ibadi Kafin ita. man يصرف وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو نعم وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير Allah ta'ala ya ce wa iyam saskallahu bi durrin idan Allah ya nufa wata cuta za ta same ka falaka falahu illahu babu wanda zai iya yayi maka sai Allah Allahu akbar wannan yasa kuka ga muka ce kowa ya koma ma Allah halin da muke ciki a arewacin Najeriya wallahi jami'an tsaron Najeriya sun gaza gwamnatin tarayya ta gaza gwamnatin jihohi sun gaza masu baiwa shugaban kasa shawara akan tsaro sun gaza babu wanda zai iya magance wannan matsalar sai Allah da ka kowa ya koma ma Allah ya daga hannu yayi addu'a yayi tabarru'i yayi tawali'i ya mai da kanshi shi ba kowa ba yayi addu'a Allah ya kawo dauki domin idan bala'i ya zo ba wanda yake yayi shi sai wa wa yamsaskallahu bi idan Allah ya nufan wani cuta zai same ka ko wata damuwa fala shi falahu illa huwa babu wanda yake yayi maka sai Allah wa yamsaska bi khairi idan kuma Allah ya nufa wani alkhairi zai same ka fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah maɗaukakin sarki mai iko ne a kan komai Allahu akbar jama'a musulmi cuta nawa ta samu ɗan adam har aka cire tsammani aka haƙura ana ganin wane mutuwa zai yi Allah ya warkar da shi an taɓa yi ko ba taɓa yi ba ku je ku tambaye tarihin wani matashi abokin musulunan shi Hebidi anan tudun wadan yake hebidi ya yi rashin lafiyar da kowa ya gamsu cewa mutuwa zai shi ma ya gamsu mutuwa zai ina mai tabbatar maka sai da ya koma yadda ka san tsumma a ruwa wallahi na taba zuwa gaishe shi a asibiti sai na je na ɗauka baya nan sai na ga bargo haka wani mayafi akan gado sai zan zauna wallahi na ɗauka mayafi ne ashe yana ciki saboda rama amma da yake waraka hannun Allah take ina ganin zai yayin shi uku ko hudu ya warke an wuce gurin ku nema a gurin Allah babu abin da ya gagara Allah mutum nawa ne ya rashin lafiya sai da ya kai gab da ya shiga kabari sai ya juyo bai mutu ba mutum nawa ne ya talauci surfafai talauci ya kai talauci har ya kai abin da zai ci ya gagare shi yanzu kuma shi ne mawadaci a gari da jiha da ƙasa baki ɗaya mutum nawa ne za ka gan shi shi kaɗai cikin kaɗaici babu wanda ya damu da shi amma Allah madaukin sarki ya yi mishi kaɗai ce mishi arziki ya waye gari sojoji da 'yan sanda da jami'an tsaro suke gade shi malamin firamare nawa Allah ya ɗaukaka darajar shi ya zama mai arziki tsohon gwamnan kano mal ibrahim shekarau malamin firamare ne malamin sakandare ne malamin makaranta ne ya zama gwamna ya yi sanata ya yi minista ko? ya yi minista gwamnan kemi na yanzu tsohon malamin makaranta ne da ana ba shi albashi 18,000 yanzu kuma shi yake rike da jihar gaba daya da aka babu abin da ya gagara Allah in za ku nema ku nema a gurin Allah in za ku nemi ɗaukaka ku nema a gurin Allah sannan Allah yana da wani tsari wani lokaci in zai ɗaukaka ka sai ya haɗa ka da matsala idan zai ɗaukaka ka sai ya haɗa ka da mene matsala jiya na fara baku kissar wani yaro da mahaifinsa wani yaro ne Allah ta'ala ya jarabce shi da mahaifi dattijo wanda shekaru suka ja shi kuma ɗan adam idan shekaru suka ja zaka ga yana da yawan korafi da faɗa. da haka wannan uba ya kasance yana takura dan shi duk abin da dan yayi ba daidai bane idan ɗan na fara bada misali da fitila shi da kanshi yake faɗa. ya ce idan ya shigo ɗakin tarar da gulob a kunne sai ya kama fada saboda ba kai kake biyan nefa ba idan kuma ya zo ya ga ya kashe wuta yanzu za ka zauna a cikin duhu wani abu ya cutar da kai idan ya shiga bayi yana wanka ko yana alwala ko yana kama ruwa ya ce yanzu kake ɓarna da ruwa saboda ba kai kake biyan otabot ba idan ya shigo daki shi da ala dubin da ka aje buta yanzu dan Allah sai ya yi hada safa da fadan yamma da ruwa idan yi wanka ya fito kai shi kenan kwalliya kamar ɗan daudu in bai yi wanka ba don Allah dube shi kazami duk abin da ya baban bai yaba sai suka sai fada ga baban ya tsufa idan ya zai tallabi baban karya ne za yi idan ya sake shi kuma ya lallaba shi so kake in faɗi yaron ne ya ce babu lokacin da yake samun sa'ida sai idan ya tafi makaranta amma ana tashi makaranta yau kwana da ya tunkaro gidansu sai gaban shi faɗi a haka ake ta wannan rayuwa har aka gama makaranta da aka gama makaranta yana zaune a gida faɗin safe daban na rana daban na dare kuma ba a samu aiki ba idan aka zuba mushi abinci garjejen kato da kai ni nake ciyar da kai idan ya fita nemo abinci ya dawo yanzu ka fita ka banni in mutu ko ba ka da asara rannan dai sai aka sanar da cewa za a ɗauki aiki sai yi wanka ya shirya ya kintsa sai fara san ɗa yana so ya fita baban shi bai san ya fita ba domin idan baban ya sani to wani faɗan ne kuma ya dagula mai lissafi ya birkita mi al'amari can kawai sai mahaifin ya ji shi zai fita sai ya kwala mai kira zona sai gaban shi ya faɗi yana zuwa ina zuwa ce ana neman aiki ne shine zan fita inje in interview sai ce to ga wannan ka hau mota ka dogara ga Allah karkai alfahari karkai gaggawa ka natsu abinda Allah ya nufa zaka samu zaka samu wanda Allah ya nufa ba zaka samu ba zaka samu ka dogara ga Allah da yaro sai ya tafi inda za a ɗauki aiki yana zuwa sai ya tarar da ga mabana gurin ɗaukan aiki amma babu kowa amma ga lauhat wato signboard na ishara bi nan kayi nan yi nan yi nan to ya yi karatu ka kaddara za a ɗauki aiki ne a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria sai ka zo get kaga kafin ka je Senate ai akwai aiki ko akwai tafiya da haka yana shiga cikin inda za a ɗauki aikin kawai sai ga wani famfo a buɗe pa yana zub da ruwa me zai fara tunawa faɗan da baban shi yake mai ya shiga bayi yana barna da ruwa kawai sai ya kulla famfon. Ya yi gaba yana cikin tafiya kawai sai ya shiga wani hall yana zuwa sai ya ga bakin kofar hall din ta glass ne hinges da ke rike da kofar duk ya kwankwance saura guda ɗaya glass din yi haka zai tuntsire ya faɗi. sai ya tuna faɗin da baban shi yake mai yanzu kana kallon kaza baka gyara ba sai ya kama sai ya maida kofar ya gyara ta sai ya jingine ta yana gaba sai ya ga wasu glob an kunna kutila duka da rana tsaka sai ya tuna fadan da baban shi yake mai kai kullun kamar glock a kunne yi haka zai kashe sai ya ce yana jin tsoron kada kuma ya kashe zama ana da bukatar su kai duk da haka da ya fadan da baban shi yayi mai sai ya rage ya bi nan ya ganan ya ganan ya ganan can zai house staircase sai ga wani tsoho an gunguro shi a bakin lifta ya tsaya a bakin lifta tsohon yana ƙoƙari ya shiga amma kun ba zai iya shiga ba saboda tsofa sai ya kama tsohon cikin rarrashi ya sa shi a cikin lifta duk ya gama waɗannan sai ya tafi inda za a yi interview yana zuwa sai tarar da masu neman aiki sun haɗu wannan ya zo da babban waya wannan ya zo da babban mota wannan ya zo da sibi haka ya yi karatu a ina ya yi karatu a ina ya yi karatu a ina yana ganin masu neman abin da yake nema sai ya karaya yana karaya sai ya tuna da me baban shi ya ce kar ya karaya sai ya samu guri ya zauna yana zaune sai ya lura da duk wanda ya shiga intabiyu baya minti ɗaya sai a ce nasta'abir ka yi haƙuri ba za mu ɗauke ka yake ba sai ce to ni waɗannan ma da kenan suka yi manya-manyan jami'o'i ba ɗauke su balantana ni can ko sai aka kira sunan shi yana shiga sai tar da mutum uku suna yin interview sai ɗaya kalle shi sai ya dariya sai ya ce mishi shi kake so ka fara aiki sai tuna abinda baban shi ya ce karka izgilanci an maka izgilanci karka izgilanci sai ce ranar da aka yi min interview na ci sai in fara aiki sai wani ya kalle shi ya ce to ai ka riga ka ci interview ya ce ba ku tambaye ni komai ba sai ya ce kaga tun da ka shigo akwai cctv muna kallon ka mu interview ɗinmu muna ma mutum interview ne a aikace idan muka ɗauke ka aiki zaka ka bar abubuwa su lalace mun ga kaga famfo yana zub da ruwa ka rufe kaga ƙofa ta tuntsira ka gyara kaga wani tsoho ka taimake shi duk faɗan nan da baban shi yake mai a gida yake ganin baban shi ya takura shi ya ƙosa baban shi ya mutu ya huta yau sai ga shi a aikace. da ƙarshe sai suka ce an ɗauke ka aiki duk waɗannan da ka gamin da sun shigo su fita ai kowa zo yana ta turanci ne da babban fayil ya ga abubuwa duk ba wanda ya gyara da aka kai mun ɗauke ka aiki da aka abinda muke son ka da shi ƙofar da ka shigo ba ta nan za ka fita ba ka fita ƙofar baya za ka tarar da sabuwar mota da direba yana jiran ka daga nan zai ɗauke ka ya kai ka gidan da aka tana tanadan maka inda za ka zauna ka riƙe wannan ofis ɗin daga baya kuma sai ka je gida ka yi sallama ka dawo ka fara aiki ranar kaza yana sauka ya tar da sabuwar mota da direba ya ce muje aka nuna ya gida ce to bari muje in kuma in mamahaifina Bushara. ana juyawa da mota yana zuwa kofar gida sai tarar da yan wanshi cirko cirko mahaifin ya wannan da yake ta cewa ya damai ya fitinai ya cika fada bai san shi yau ya ga soyayya ko ya ga kiyayya to akwai abin da ake maka wanda baka jin dadi kana ganin ba a san ka ne alheri da an bashi ya tashi sakakaka da wannan alkhairin ba zai same shi ba ina fata kun gane to haka abin yake malami da dalibi malami ya dake ka ya zage ka ya wahal da kai zaka dauka kiyayya ne soyayya babban wa a dabi'ar manyan yayi suna da wata dabi'a in aka ce mutum babba ne a gida za ga baya dariya za ga yana ta wasa da mutane amma baya da kannan shi za ka ga baya dogon magana da su su kuma sai su ɗauka ƙiyayya ne kuma a haƙiƙa ne ba su da masoyi kamar wa ba ka gane masoyinka ne sai ranar da ka shiga cikin jarabawa ko ka shiga masifa zai tsaya a kan kanka yadda ka san katangar da aka yi ta da rodi da kankari da haka ku girmama waɗanda Allah ya girmama a cikinku da ka ga an maka ba daidai ba to kai kake ganin ba daidai ba soyayya ce da haka lokaci idan Allah yana so ya ɗaukaka dirirka sai ya jarabce ka shi ne Allah ya ce wa yamsaka Allahu bi dhurrin wala kashifa lahu illa hu wa yamsaka bi khairin fahu ala kulli shay'in qadir me Allah ya faɗa a gaba وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر الله شيني مبواي فوق عباده yana saman bayin shi Allah maɗaukin sarki ya daukaka akan bayi zatin wa qadaran wa qahara zatin Allah yana saman zatin kowa karfin ikon Allah ya gagara kowa isan mulkin Allah ya buwayi kowa Allah madaukakin sarki zu sulqati tammati alaihim Allah shine mai cikakken iko akan kowa alladhi lahu alkhalaiqu khada'at duk halittun Allah sun rusuna wa dhallat lahu sun kaskanta kan sun gare su wadanat lahu sun tsuguna a gare shi wa huwa al-hakim Allah shine mai hikima al-khabiru mai bada labari me fada gaba qul ayyu shay'in akbaru shahada qul shahidun bayni wa baynakum wa uhiya ilayya hadha al-qur'an لأنذركم به ومن بلغ نعم أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون sarki ya kafa hujja mai ƙarfi da ke nuna cewa shi ya cancanta da abauta mai da gaskiya babu wanda ya cancanta da bauta da gaskiya sai wa Allah ya kawo misalai shi ya halicci sammai da kassai shi yake ciyarwa komai ya natsu ƙarƙashin iko da buwaya da ƙaddara ta Allah to bayan Allah ta'ala ya bayyana dalilai da suke nuna shi ya cancanta da ba mai to kuma sai ya dawo yana tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ya ce kul ayyu shay'in akbaru shahada ay qul ya muhammad da haula'il mukaththibina ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya mu wadannan masu ƙaryatawa ayyu shay'in a'zamu shahadatan ala sidiki menene yafi karfin shaida akan cewa ni annabin gaskiya ne kun san komai ana neman shaida ko misali yanzu ka ce kayi digiri sai a ce ka kawo mi shahada ka kawo certificate haka ne to annabi sallallahu alaihi wasallam da ka zo ka ce kai annabi ne aka karyata ka sai Allah ya ce a tambaye mu shirikai kafirai da suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam wace hujja ce tafi karfi cikin hujjojin da annabi zai nuna ya nuna shi annabin gaskiya ne Allah ya ce Kar karka bari ma su bada amsa kai annabi ba su amsa kace Allah shine babban shaida baini wa bainakum Allah shine shaida tsakanina da ku ay kullum muhammadu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ya musu inna akbaral ashiya'i shahadatan huwa allah tabaaraka wa ta'ala mafi girman abubuwa shaida to shaidar da tafi kowace karfi ita ce shaidar Allah maɗaukakin sarki alladhi la yajuzu an yaqa fi shahadati as wal wal idan Allah ta'ala ya bada shaida ba a samun kuskure ba a samun rafkannuwa balantana a yi ƙarya wa huwa shahidu baini wa ku. Allah madaukakin sarki ne shaida tsakanina da ku Allah madaukakin sarki yana da masaniya game da ma ji'tukum bihi abinda zo muku da shi fa shahadu li bi ikirarihi wa fi’ilihi. Allah madaukakin sarki ya yi ikirari. ya faɗa cewa annaba annabin gaskiya ne kuma aikin Allah madaukakin sarki ya nuna annabi annabin gaskiya ne Allah madaukakin sarki ya faɗa irin wannan a gurare da yawa a cikin suratul haqqa Allah ta'ala yana cewa إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم نعم وما هو بقول شاعر حكا قليلا ما تؤمنون سوسي ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون نعم تنزيل رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقامين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه ce, الله مدوككين سركية إنه للشيء na لقول rasulun كريم zance ne da yake fitowa daga bakin manzo wanda yake mai girma wa ma huwa bi qawli sha'ir innahu la qawlu rasulun karim wasu ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam innahu laqawlu rasulin karim suka ce mala'ika jibril Allah ya koya mai shi kuma ya koya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama huwa biqawli sha'ir qur'ani ba maganar mawaki bane qalilan ma tu'minuna kadan kadan suke yin imani da cewa maganar Allah ce ba maganar mawaki ba wala biqawli kahin kuma alqur'ani ba maganar boka bane qalilan ma tadhakkarun yan kadan ne suke jin wa'azi tanzilun shi alqur'ani saukakke ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai walau taqawwala alaina ba'd alaqawil da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai kirkiro mana waɗansu zantuntuka ma'ana annabi ya faɗi wata magana ya ce Allah ne ya faɗa ko ya soka wani bayani daga gurin shi Allah ya ce la akhadnahu bil yamin wallahi Musa Allah inji Allah da mun cafke shi da hannun dama thumma laqata'na minhu alwatin sanan da sai mun tsinke mishi jijiyar wuyansa kun sa akwai wata jijiya a wuya wanda ko dabba aka yanka in dai ba a yanke ta ba to dabba ta iya rayuwa amma matuƙa aka yanke wannan jijiyar to mutum bai ba zai iya rayuwa ba wata irin jijiya ce da ta haɗu da spinal cord duk wani inda ɗan adam yake iya motsawa wannan jijiyar tana da alaƙa da shi to Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai ƙirƙiri wata magana ya danganta ta ga Allah wanda Allah bai faɗa ba da Allah ya yi sa ya yi paralyze ma'ana wannan jijiyar za a tsinke ta ta daina aiki ko dai ya mutu in kwanan shi kun ba su kare bai daina aiki ya daina motsi wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake faɗan haka gare shi ai shine abin da Bahaushe yake cewa ana tauna tsakkuwa dan aya ta ji tsoro shine laqafana minul watin fama minkum min ahadin an wahajizin kuma babu wanda ya iso ya gagara Allah don haka abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yazo da shi gaskiya ne abinda sahabbai suka karantar gaskiya ne abinda tabi'ai suka karantar gaskiya ne abinda malamai a yau suke karantarwa na littafin Allah gaskiya ne da haka shi yasa muke kira duk wanda aka ja mishi ayar Qur'ani ko aka ja mishi hadisi ingantacce wajibi ne ya aiki da shi kar ka damu da wanda ya faɗa ka faɗi da abin ka damu da abin da ya faɗa kamar yadda muka sha jawo hankalin hukuma babu abin da malamai a ƙasar nan ba su yi iya iyawansu sun yi iya iyawansu su gaya wa gwamnati gaskiya to kar ku damu wani malami ne ya faɗa ai bai yi boko ba ai ɗan ƙauye ne ai bai fita waje ba ba shi za ku damu da shi ba abinda za ku damu da shi shin abin da ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne abinda qur'ani yazo da shi gaskiya ne ul ayyu shay'in akbaru shahada ga wanda ke tabbatar da ni annabi ne sallallahu alaihi wasallam inji annabi qulillah Allah yace ce musu Allah shine mafi girman shaida shahidun baini wa bainakum shine shaida tsakanina ni da ku da haka Allah ya tabbatar da annabi annabin gaskiya ne a cikin suratul nisa'i me yace lakin illahu yashhadu bima anzala ilayk na'am wal malaikatu yashhadun Allah ta'ala ce, lakinillah in duk kowa ya karyata to shi dai Allah yashhadu an anzala ilaika. Allah yana shaida akan abin da ya saukar a gare ka anzalahu bi ilmi Allah ya saukar da abin da ya saukar ma annabi ne da iliminsa sa wal mala'ikatu yashhadun kuma mala'iku ma sun shaida wa kafa billahi shahida shaidar Allah ta isa ta zama shaida da haka in duniya sun karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya shaida annaba annaban gaskiya ne idan kowa ya kiya shaida mala'iku ma sun shaida kai mu ma ƴan ku ci ko ba mu mun shaida annaba annaban gaskiya ne sarki ya tabbatar ma Allah tsira da abinci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka dalilai na shari'a waɗanda suke nuna Allah ya yadda da annaba annabin gaskiya ne suna da yawa farkon suratul ne mai Allah ya ce alaramma idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah نعم. نعم والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون جاءك المنافقون إذا منافقي سكزوغرنك يا كي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم qalu sai kaji suna cewa nashhadu innaka la rasulullahi muna shaidawa lalle kai manzon Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu lalle Allah ya san kai annabin sani haka tunda Allah ya yadda shikenan kada kowa ma ya yadda wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna kuma lalle Allah yana shaidawa lalle su munafikai maƙaryata ne da haka aswatul na ma Allah ya tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul ahqaf al-ramma am na. Kullum na'am قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما tufi فيه كفاني شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا ya yace am yaquluna naftara. ko suna cewa kai annabi kai ka kirkiro da alqur'ani kul gaya musu in ni inni na kirkiro ƙur'ani wala tamlikuna li min allahi shay'a ko ba ku mallaki komai game da yanda Allah zai yi da ni ba da haka in ma laifi na yi ba ku ne ma laifi ba Allah ne ma laifi kuma ku ba ku sako hana Allah ya hukunta ni ba huwa alam bima tufiduna fi Allah shi ya san abin da kuke kutsawa game da shi kuna dangantawa a gare ni kafa bihi shahidan baini wa kuma Allah shi shine shaida na da ku ma'ana annabi ma ya tabbatar da Allah shi ne shaida shi tsakanin shi da waɗanda ba ba musulmai ba wa huwa al-ghafuru Allah mai gafara ne mai mai jin kai Allah mana gafara Allah ka ji kanmu Allah ya ce ul ayyu shay'in akbaru shahada tambaye su cikin dalilan da shedoji da ake fada ake badawa wanda yake nuna annabi annabin gaskiya ne wace shaida ce tafi ƙarfi da take nuna cewa annabi annabin gaskiya ne ulillah da ya musu Allah shine shaida mafi karfi. shahidun baini wa bainakum shine shaida tsakanina da ku wa uhiya ilayya hadha alquran Allah madaukakin sarki yamin wannan wahayin alqurani li unzirakum bihi dan muku wa'azi da shi wa man balaga da wanda wa'azin ya isar mai ko da wanda qur'anin ya isa a gare shi ai wa auha Allahu ilayya hadha alquran alkarima Allah ta'ala ya mun wahayin wannan alqur'anin ne li maslih li maslihatikum saboda maslahaku an unzirakum bihi min al'azabi in muku wa'azi da alqur'ani cewa in ba ku ba Allah ba Allah zai muku azaba wa unzira kadhalika kullaman balagahul qur'an kuma in yi wa'azi ga duk wanda qur'ani ya isa a gare shi kun ga mu yanzu bamu rayu da annabi ba ko to amma annabi yayi mana wa'azi cewa in muka saba ma Allah Allah zai mana azaba Allah ka tsare mu daga yi maka azaba ko daga yi maka sabo kai kuma ya Allah muna roƙon ka karkai mana azaba to bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci abinda ya ambata to sai Allah madaukakin sarki ya umurci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shela ga duniya su tabbatar da babu wanda ya cancanta da bauta da gaskiya sai Allah wanda kuma yayi musu to fa ba shi ba annabi sai Allah ya ce a innakum yanzu ku dinnan latashhaduna anna ma Allahi alihatan ukhra kuna masu sheda cewa tare da Allah akwai wani abun bauta wanda ba Allah ba kul ga ya musu la ashhadu ni bazan yi wannan shedar ba kul ga ya musu innama ma huwa ilahun wahidun lalle abun bauta abun bauta ne guda daya wa bari bari'un mimma tushrikuna kuma lalle ni na barranta da duk kuke bauta mu wanda ba Allah ba wannan ita ce ka'ida ƙur'aniya. jama'a duk abinda da za a yi da an je an dawo ayi wazi akan akida da an yi je an dawo ayi wazi akan bautar Allah a kadaita Allah kun ga duk wannan bala'i na kidnappers kuna tare da ni wallahi tallahi yi ma Allah shirka ya fi muni a kan kidnapping duk bala'in kidnapping duk zalincin su bella turji wallahi ba su kai zalincin mushiriki ba ko yaƙi wallahi bai kai shirka hatsari a wurin Allah ba haka Allah ya ce a laran ma Allah ya ce wal fitnatu fitina shi ne alkufur wa shirka. kafirci da shirka akbaru min alqatl al'amarin ta yafi nauyi akan wato yaƙi da kisa ma'ana gara a yaƙi da yi ma'alla ya yasa muke kira ga masu zuwa gidajen boka ya su dena muke ma ya wa'azi su dena matsafa da masu sihiri duk a dena a koma ma Allah a koma ma Allah a daina bautar kabarruka a daina neman agaji gurin wani Allah duk abin da babu mai iya yi sai Allah kar a je a nema a gurin wani Allah in dai za a ci gaba da waɗannan shirkiyat to ba na lafiya ba duk yadda muke kishin kawunan mu Allah yana kishin kanshi Allah yana kishin kanshi Allah bai so a haɗa shi da wani a gurin bauta Allah bai so a ɗauki siffar shi a ba wani Allah shi yasa duk da annabi ya gama wa'azi kan shi annabin gaskiya ne sai Allah ya ce ka tambaye su yanzu su suna gani a kona abin bauta wanda ba Allah ba to idan su suna gani ni ina ganin babu shi kuma ni ba ni ba ku da aka buwun ba mu ba shirka ba mu ba bokanci ba mu ba sihiri ba mu ba duk wani abu da yake haɗa Allah ne da wani a lafazi ko a aiki Allah ka tsare mana imanin me Allah ya ce a gaba da ramma alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan Allah ta'ala ya aiko shi a matsayin manzo waɗanda suka fi zakalkalewa gurin ƙaryata annabi akwai yahudi da nasara kuma wallahi da gangani sun san annabi annabin gaskiya ne kaga turo? wallahi ya san annabi da gaskiya ne tsaba tsula tsiya ne da taurin kai yahudawa da nasara sun san annabi gaskiya ne sun san ƙur'ani gaskiya ne shi ne Allah ya fallasa su ya ce na atainahumul kitaba waɗannan da muka ba su littafi su ne yahudu da nasara mun ba su attaura mun ba su linjila ya'rifunahu ay ya'rifuna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama sun san annabi sallallahu alaihi wa sallam kama ya'rifuna abna'ahum kamar yanda suka san ƴaƴansu na cikin cikin su da Allah akwai wanda yake iya mantawa da dan shi da yana iya mantawa da baban shi amma da wahala kaga uba ya manta da dan shi kai shi karan kan shi dan dalilin da zai sa ya manta da baban shi ba karamin dalili bane shi isa wani lokaci za ga muna ma dattawa addu'a Allah ka ji kanwa ne Allah ka ji kanwa ne Allah ka ji kanwa ne sai wani yazo ya ce malam mu ba baka kiran iyayenmu kuna masa addu'a sun ci kai hakuri mun manta ne yanzu baban nawa ne ka manta da shi a kai ne bai kamata ka manta da shi ba ni nawa baban ne ba zan manta da shi ba duk wani baba wanda babanka ba za ka iya mantawa da shi duk wani ɗa wanda ba ɗanka ba za ka iya mantawa da shi amma ɗanka ba za ka manta da shi ba babanka ba za ka manta da shi ba duk yanda aka shiga da babi wallahi za ka iya gano yanzu ka ga duk taron nan idan akwai ɗanka da kai haka za ka gane shi wahala abu mai wahalar ganewa shine hoton firamare na da 1980s shekara 40 da suka wuce wallahi idan ɗanki ya yi hoton firamare shekara arba'in yanzu ya zama kwamishina ko gwamna in kika ga hoton shi daga gajeren wando za ki iya bambance shi da ɗan kowa to shi sa Allah ya ce yahudawa sun san annaba annabin gaskiya ne sun san shi farin sani yanda suka san ƴaƴan cikinsu alladina atinahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ya faɗa haka a cikin suratul a'rafi alladhina yattabi'una ar rasulan nabiyya alladhina yattabi'una ar-rasula an الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل نعم. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ذلك ويضع عنهم إصرهم نعم ويضر عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم نعم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الله تعالى الذين يتبعون الرسول سوني waɗannan da suke bin الرسول manzo annabi ba annabi al'ummi wanda bai iya rubutu da karatu ba alladhi yajidunahu maktuban indahum wanda suka samu labarin shi a rubuce fit wal injili a cikin attaura da linjila ya'muruhum bil ma'ruf yana umurtar su da kyawawan ayyuka wa yanhahum anil munkari kuma yana nasu daga miyagun ayyuka <clears throat> da aka annabi sallallahu alaihi wasallam akwai labarin shi a cikin attaura kuma akwai labarin shi a cikin linjila annabi isa alaihi salam ya ba da labari kuma ya yi bushara da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul safi mai Allah ya ce wa in qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasul Allahu أكبر ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء بالبينات قالوا هذا سحر مبين الله تعالى يقول إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم ka ambata lokacin da Isa ɗan Maryamu ya ce ma banu Isra'ila lalle ni manzon Allah ne zuwa gare ku ni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura nazo ne in gazgata abin da ya gabace ni na at-taura wa mubashiran kuma ina muku bishara bi rasulin da wani irin katafaran manzo ya'ti min ba'd ismuhu ahmad zai zo bayana sunan shi ahmad shi yasa ahmad sunan annabi ne muhammad sunan annabi ne ma'i sunan annabi ne da haka annabi isa ya ba da labarin annabi muhammadu zai zo akwai labarin shi a cikin attaura da linjila to amma da annabi ya zo me suka yi falamma بالبينات قالوا هذا سحر مبين فلما جاءهم بالبينات يا عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزو musu da hujjoji bayyananno qarara qalu hadha sihrun mubin suka ce wannan sihiri ne bayyananne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yahudi sun san shi nasara sun san shi shi yasa duk wannan lalatar da kake gani ko suna dabbakawa kawai tsaba tsaurin kai ne wajahadu biha wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa Allah ya ce jahadu biya sun yi jayayya ne da ita gaskiya wastayqanat anfusuhum zulman wa uluwa kawai zuciyarsu ta yarda. kawai tsabar zalunci ne da taurin kai amma Allah sun san gaskiya ne sun san gaskiya ne suna cewa in ana neman mutumin da ya tasiri ya juye duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa ba za su taba yadda mi mu tabbaka shari'a ba me yasa ga Amurka tana cewa a yau sai an soke shari'a a arewacin Najeriya saboda sun tabbatar da in dai ana yin shari'a za a zauna lafiya a Najeriya to su kun ba sa so a zauna lafiya a Najeriya Allah ta'ala ya tabbatar da ɗabbaƙar da shari'a ke sa yi kyakkyawar rayuwa a laramma. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون الله يتي ولكم في القصاص للي game da kisasi tabbaka shari'ar Allah wanda ya kashe a kashe shi wanda ya zalunci a rama wanda ya karya a karya shi kada wani ya kwashi dukiyar jama'a shi kadai ya ce. A ayi kisasi a bi dokokin Allah sai Allah ya ce hayatun akwai rayuwa mai daɗi. to su yahudawa sun san wannan rayuwar mai daɗi in aka tabbakar da shari'ar musulunci to fa in Najeriya su zauna lafiya to shi yasa ba sa so mu zauna lafiya da haka sun san annabi gaskiya ne sun san qur'ani gaskiya ne sun san shari'a gaskiya ne yadda suka san ƴaƴan cikin su abin bai bace musu haka suka san addini da annabi gaskiya ne amma ina alladhina khasiru anfusahum wadanda suke asarar kawunan su fahum la yu'minuna ba za su taba yin imani ba ay alladhina ahlaku anfusahum wadanda suka halakar da kawunan su wa alqawha fi nari jahannama suka je su inkarin anna muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka yi inkarin cewa annabi ba annabin gaskiya bane wa hum bi haqiqati zalika arifuna alhali su sun sani da gaske haqiqa ne sun san annabi annabin gaskiya ne to Allah ya ce wanda ya san annabi gaskiya ne yake bi shi kad khasiru kullal khasarati sun yi asara kowace irin mummunan asara idan ma a'radu an zalika domin lokacin da suka kauda kansu suka ki yin imani da annabi fatahumul imanul haqiqiyyu sai suka yi asarar imani na haqiqa alladhi huwa sababu fawzin huwa alladhi huwa sababul fawzi fid dunya wal akhirah jama'a imani da Allah imani da annabi imani da Qur'ani shine sababin tsira duniya da lahira kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul zumar kul إن الخاسرين قل إن الخاسرين الذين خسروا أن أنفسهم وأهليهم يوم القيامة نعم ألا ذلك هو الخسران المبين الله يتي قل تيني دسو إن الخاسرين للي أم أصارا نحقيق الذين خسروا أنفسهم ودن دسكي أصارا كاونا سوى أهليهم دئيانا يوم القيامة رانا تاشا القيامة إنا أصارا أجي لاهرة ina ɗanka yana wuta ina kake kana wuta ina matarka kana wuta kowa yana wuta an gama asara ai cikakken arziki shine ku hada aljanna Allah ka hada da masoyan mu aljanna ai ta karshe mai Allah ya ce ala ramma wa man awlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kadzaba bi ayati na'am innahu la Allah ta'ala ya ce wa man azlam wane ne yafi bakin zalunci mimman iftara ala Allah kadiban kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ta ga Allah aw kazzaba bi ayatihi ko kuma ya ƙaryata ayoyin Allah in kana neman bakin azzalimi to ka samu wanda ya ƙaryata Allah ko kuma ya danganta ƙarya ya danganta ma Allah innahu la yuflihu adh-dhalimuna lalle Allah madaukakin sarki bai sa azzalimai su rabauta Allah ka tsare mu daga zalunci Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka sa duka miyan aljanna abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada da muka yi kuskure Allah ka gafarta mana muna ƙara jan hankalin musulmi a cigaba da addu'a a Najeriya muna ƙara jan hankalin musulmi a ci gaba da yin addu'a a arewacin Najeriya muna ƙara jan hankalin al'umma musulmi a ci gaba da sanya 'yan ta'addan Najeriya a addu'a Allah ya mana maganin su Allah ya ɗaiɗaita su Allah ka aiko musu da bala'in da baka taba aiko mu wani ɗan ta'adda ba a ban ƙasa, Allah ka tsare mu ka kare mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada wannan muke kuskure gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh